masu kallo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa za ku kalli tattauna ta musamman da muka yi da honorable alhaji abdallah kaura goje jagora a karamar hukumar nasarawa a birnin karan tarayyar najeriya inda muka tattauna da shi harkokin siyasa kuma yadda harkokin siyasa ke gudana a wannan shirya turbar demokuraɗiyya a najeriya wanda ta fast tv za ta kawo muku yau kalli wannan tattauna ta musamman ne dangane da harkokin siyasa da kuma harin da ake ciki a wannan lokaci sai da mataimakin gwamnan jihar kano dr nasiru yusuf gawuna a matsayin dan takarar gwamnan jihar kano kare kaɗan daga cikin tattauna da muka yi da shi a ofishinsa inda ya bayyana mana kokari da ake don tabbatar da shi a matsayin gwamnan jihar kano tasha fast tv da kuma hausa bakwai talbijin wanda take ƙasar kamaru wanda kimanin ƙasa hamsin da hudu ke kallonta a faɗin duniya za mu tattauna ne da daya daga cikin manyan siyasa a jihar kano kuma wanda yake a karamar hukumar nasarawa a kanon tarayyar najeriya wato wanda aka fi da alhaji abdallah wanda yake a yankin karamar hukumar nasarawa dan birnin kano a nan birnin kano tarayyar najeriya barka da warhaka assalamu alaikum da farko gashi lokaci ya zo na yadda harkokin siyasa yanzu an buɗe yakin neman zaɓen magoya baya haka ne yanzu a matsayin ku wanda kuke yanzu kuna tare da dr nasiru subgawuna wanda kuke ka iya ku ganin cewa ya zama gwamnan jihar Kano a shekara ta 2023 masu kallo za su su ji wannan irin shiri aka yi wajen kokarin yakin neman zaɓe da irin kokari da ake yi wajen jawo al'umma su shigo wannan jam'iyya domin a tafi tare. To alhamdulillah wa wassalamu ala ashrafil sayyidina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. da farko dai Nasiru Gawuna bai da wahalar talla. Duk inda ka je talla ga wanda za a ce yan adawa su suke mai talla mm. kaga mu yan jam'iyya mun ja bakin mun yi shiru mm. saboda nasiru bai da abokin gaba duk wata dan adawa da ka je magana nasiru sai ce ma ai nasiru ya mishi abu kaza nasiru ya yi kaza nasiru ya yi kaza don haka mu fatan da muke dai kawai da muke roƙon Allah Allah kai ba tsuwa da mun kawai da muka ji sam je kawai tsuwa mun tsuwa muke jira saboda me sun zauna da shekaru an zauna lami lafiya duk mulkin da aka shekota da shi aka yi ba ka taɓa ji yau shekaru ya gaya mashi ta magana ba kuma biyan shekaru sun zauna da kwankwaso shekara nan suka yi ba a taɓa samun rigima tsakanin su ba to ga ta sa zama da gandoji da gandoji ya duba ya duba ya gani sai ce ba ɗauki gwamnatin gaba ɗaya ga ta amurka ma so mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya ya fito da gida babban gida gidan shauga wani ba wanda bai san gidan ba to jikan gidan ne ba wanda ya taɓa duk faɗin nasara ba da ya ce ma kai duk faɗin na kai faɗin duniya ba wanda ya ce ma yau ga gawo ne ya cuce shi abinda ake so dama ga shugaba idan da cin kan sa na so yana gina masallatai yana gina islamiyya kai yana gina dan adam babban abin da ake so daga dan adam a gina mutum to na so shine shugaban masu gina mutane nan wajen gaba ɗaya da haka muna fata in Allah ya bashi wannan kujera to da jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za a ga ci gaba Kano za ta yi ci gaban da ba taɓa yi a baya ba muna roƙon Allah ya Allah ya mana wannan agaji to ranka dade ganin a irin kokari da aka tun a baya an yi siyasu daban-daban wanda a an yi harkokin siyasa na jami'i wanda yi gwagwarmaya musamman yadda na san wasu ofisoshi a court road da aka taɓa wani gangamin taron siyasa da sauransu ganin cewa duk a kokari na ake da Kano za ta ci gaba da kuma yadda harkar siyasar kano za ci gaba da yankin karamar hukumar nasarawa tun a wancan lokacin zuwa yanzu a ya kake ji yanzu da kake tare da dr nasiru su gauna in ka lura da a baya ai mun daina saboda za a zo a ce muku za a yi abubuwa za a yi za a yi za a yi za a kullum a za a yi amma ana cewa gauna ne a kaga da fito muka da mu da iyalanmu da kowa da kowa mun tabbatar shi mai yi ne ba irin dan siyasa bane da za a yi shi a ce yau gashi an yi yau ya ci mulki ba a sake ganin shi ba sai wani lokaci ya dauko jaka ya tura ita ya ce ai mutane menene sai da tsaba to wannan bayan wannan siyasa yake siyasa yake siyasa islamiyya yake domin siyasar da yake yi ta gaskiya da gaskiya ce babu wani ba inda ba ya shiga an takarar gwamna zai iya taka a ƙasa ya je kwara goje eh? ya taka ya je doguwa ya taka ya je tsanyawa eh? ya taka ya je gwarzo ai kaga siyasa ne ko ina bai ci kayan wani barkanau ne bishi dama abin da ya san siya suke gudu ai kayan su kayan mutane da aka ba su suke dannewa to shi na shi yake barwa Allah Allah yake na so ji na na yake na mutum ko duba ka gani fa yanzu kwana hudu titin kwana hudu kwana kaɗan aka ce daga fara ciya kaza aka ce a zo a yi a je a yi titin to duba ka ga laina da aka yi da kwanan jabar zuwa can kwanar rafa kana kwance sai da ka ji an ce haka ƙarasa kofar gidanka sabanin da yadda haba kafin mutum ya go sai kusan awa ɗaya tun duka da ramuka da an sha mutuwa a nan titin daga can wakin gada kafin a zo nan an ɗauko mai ciki wani wubu sai ga yanci a mutu mace nawa zan iya lissawa da can mutu amma yanzu duk Allah ya kama da wannan sassaucin Allah ya kama da wannan agabin to ranka daɗe ganin irin wannan a yunkuri da ake yanzu a shekara ta 2023 inda da dama mutane suna ta ganin cewa ga harkokin siyasa kuma yanzu haka jami'ar apc ta yi kuro ganin cewa sai ta kai bantanta a birnin Kano da kewaye kuma ga jam'iyyun adawa su ma suna ta kokarin cewa sai sun kwace wannan da zamu ga idan ga wani danan ba zan wani gwamna haba dakta Nasir ga yan Kano ga zabun mu masu kallo nan muka kawo kaɗan daga cikin tattaunawa da muka yi da honorable alhaji abdallah kaura goji wannan tattaunawa ita ce kashi na farko inda za mu kuma kashi na biyu da na uku yadda ya bayyana ya bayani dalla-dalla dangane da harkokin siyasa a jihar Kano da kuma yadda za su ba da gudunmawa zan tafiya da za su yi su kawuna a wannan lokaci.